والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن انتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم تقوى دوات الربيع الأول hijiran manzo صلى الله عليه وسلم daya da ɗari hudu da talatin da takwas wanda ya yi daidai da takwas ga watan disamba shekara ta dubu biyu da goma sha shida muna cikin karatun littafin sahihul bukhari yau za mu tashi a cikin a babu shira'i sa'am ila ajalin rahim Babu shira'i sa'am ila ajalin. babun siyan abinci zuwa wani ajali حدثنا عمر بن حفص بن غياب حدثنا أبي حدثنا العامش قال ذكرنا عند إبراهيم الراهن بالسلف wato mun ambata wajen Ibrahim mun ambaci jingina a cikin salami qala la ba'sa bi yace babu laifi a cikin salami a bada jingina kuma haddasana an al-aswad an aisha radiyallahu anha ko kuma kace jingina a cikin rance misali sannan sai muka ba da labari daga aswad daga aisha radiyallahu anha annan nabiy sallallahu alaihi wasallam ishtara ta'aman min yahudiyyin ila ajam cewa lallai manzo sallallahu alaihi wasallam ya sayi abinci daga wani bayahude zuwa wani ajali farahanahu sai ya bashi jinginan silkensa shi yasa na ce wato rance wato jingina a cikin rance an gane wannan ai mutum mutum yayi rancen wani abu sai ya bada jingina idan ya biya a bashi kayansa in bai biya ba a siyar da wannan abun a biya bashi misali yanzu mutum ya bada jinginan mashin din shi cewa a bashi buhun shinkafa a bani buhun shinkafa nawa ake sayar da buhun shinkafa Ya ce ana siyar da buhun shinkafa dubu sha biyar to ba ni da kuɗi yanzu zan biya nan da wata ɗaya shi kuma ya ce gaskiya ba zan baka buhun shinkafa nan da wata ɗaya ba ba ni da tabbas za ka biya to mene da tabbacin zan biya ka sai ce ka bani wani abu jingina kamar misali ka bani mashin ɗinka kaga mashin ɗinka zai yi dubu ɗari biyu tunda zai yi dubu ɗari biyu ba ni mashin ɗinka idan wata ya ƙare ka biya da dubu sha biyar ka ɗauki mashin ɗinka idan baka biya dubu sha biyar ba to zan siyar da mashin ɗinka in cire dubu sha biyar ɗina in mayar ma da sauran kuɗin nawa zai rage a cikin dubu ɗari biyu kaga abin da zai rage dubu ɗari da tamanin da biyar kun gane wannan ko babu laifi a wannan musulunci ya yi da jingina musamman a cikin zamanin da muke ciki yanzu a Najeriya misali zamanin da muke da karancin yarda da juna zamanin da mutane ke da taurin bashi zamanin da mutane ke da karancin amana to in zaka ba mutum bashi kasan yana da matsala wajen biyan bashi ko baka natsu da shi ba sai ka ce to lallai ya bada jingina kaga wannan jingina zai sa ka samu tsika ka samu ainihin natsuwa ka bashi wannan bashi in ya biya fa lillahi in bai biya ba insha Allah kudin ka zai fito kun gane kuma wannan ya nuna mana halaccin mu'amala da kafirai wajen kasuwanci manzo sallallahu alaihi wasallam ya sayi abinci daga bayahudi kun ga dai ba mu da wani mu a duniya da ya wuce bayahude da mushrikai wato kafirai masu bautan gunki amma kuma manzon Allah ya yi mu'amala na kasuwanci tare da su kun gane wannan ayi ashe mu'amala na cinikayya tare da waɗanda ba musulmi ba ya halatta an gane wannan ko na'am babu idza arada bai'a tamrin bi tamrin Babu idan mutum yana so a yi cinikin dabino da dabino khairin minhu wato yana so a yi cinikin dabino da wani dabino wanda ya fi shi alkhairi me ake nufi da wannan mutum yana so ya yi cinikin dabino da dabinon da ya fi shi an gane dabino guda biyu ɗaya wato mara kyau ɗaya kuma mai kyau sosai sai ya zamanto ana so